na Hausa ya kwalamar ku mata, Isa kari ya zo ku gyara zaman ku daga littattafan Hausa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Lale habun da sake haduwa da mu ta cikin shirin nan namu na daga littattafan Hausa. Har yanzu muna ci gaba da karanto muku littafin 'yar tsakar gida kashi na biyu wanda Zahra'u Baba ya kasai Mrs. Tijjani Shu'aibu Ringim ta rubuta. Habiba matar Hussaini mai kilishi kofar Hausa kefi da Muhammadu Muhusini cin da na garin Hadari su suka aiko domin karanta ku masu saurare. idan ma saurare ba su manta ba a karatunmu na baya mun kwana ne a inda lu'u-lu'u da kuma angonta zaid suna zaune a falo yake tambayar ta shin mahaifiyarki na raye lu'u-lu'u ta yi shuru a hankali ta ringa jin wani tukuki a zuciyarta ba ta san sadda ta fita daga falon tana kuka ta haɗa kai da gwiwa ba tana tunanin wato an kai wa zaid rahoto dole ne zai ya san ko ita wace ce tunda duk rintsi duk wuya sai ya sani ɓoyewar ba ta da amfani gaba ɗaya hankalinsa ya tashi domin bai zaton tambayar abin ƙi ba ce ya biyo ta ya tsuguna a gabanta ya ce anisa da yake idan yana jin nishaɗi yana kiranta da haka ma'ana mai ɗebe kewa ya sake kira anisa ta ta ɗago ta kalle shi ya ce saboda na yi miki tambaya za ki shiga wani hali ta rasu ne ya faɗa cikin kiɗima a nan muka tsaya muka kuma saba layar ɗorawa daga inda muka kwana masu saurare assalamu alaikum isa abubakar kare ke muku lale marhabunta cikin shirin kuna iya ziyartar tashoshinmu na youtube channel nasarawar mu tv da kuma shahara tv domin neman ƙarin bayani to madalla lawallau tana tambayar shi ta ce ka daina min irin wannan tambayar me yasa baka tambayi mahaifina uwata ba shi zai yi maka bayani ko an faɗa maka wani abu a kaina duk abin da aka faɗa maka gaskiya ne idan za ka zauna da ni ka zauna a haka idan ka ga ba za ka iya ba ka yi gaba domin ni ban kira ka ba cikin ɓacin rai wata irin magana kike ya haɗiye rai sosai me kike cewa idan kin isa ki maimaita har ga Allah ba da wata manufa ya faɗa ba yana son dai ya ga mahaifiyar tata ne cikin jan ido ta ce cikin jan ido ta ce ni ban san mahaifiyata ba kuma ba ta hanyar aure aka haife ni ba za ka iya ci gaba da zama da yar zina ta zuba masa ido tun kafin aure ta an sha zuwa a tare shi a faɗa amma sai ya ɗauka suka ne don kakarta ma sai da ta je har gun aminansa ta faɗa amma ba su yadda ba to yau gashi ta faɗa da bakinta gaba ɗaya ya rikice ya kuma rasa ta ina zai soma rarrashinta a hankali ya ce to sai me ai ba ke kika yi zinar ba ko ke kika yi kanki ta girgiza kai ya ce wallahi ko da ba san mahaifinki ba ni ina son ki haka bare a gidan mahaifinki kika zauna kuma a hannunsa na nemi aurenki ta ci gaba da kuka gaba ɗaya ta rikita shi don baya iya jure rashin hankalinta ya daɗe yana rarrashinta tare da yi mata bayanin shi hakan ba zai kawo masu cikas a aurensu ba ake auro mutum a gidan marayu bare ke cikin gatanki na ganki ita dai jin shi kawai take duk yadda lulu take tunanin za'id ya shige nan ya nuna mata shi namijin duniya ne ya nuna mata gata da sanda ba duk mace ke samunsa ba ta ɓangaren aminsa ita ma tana nuna mata ƙauna ta ci gaba da bawa 'yan uwa mata ilimi don lu'ulu irin mutanen nan ne da ake samun ɗaya a cikin dubu wato one in thousand hakan yasa ta sallama wa za'id don tana nuna masa so da kulawa hakan tana ƙoƙarin kaucewa duk abin da baya so ta dawo daga aiki tun a can take jin jiri da ciwon kai saboda haka ta nemi excuse ta dawo gida bata samu zahid ba saboda haka tun a falo ta yi kwanciyarta a falo ya same ta yana ganin ta cikin shi ya bashi ba ta da lafiya ya so lafiya cikin dauriya ta ce jiri nake da ciwon kai ya ce amma baki neme ni ba muna tare da abba shi yasa ban dawo da wuri ba na yi ta neman ki a wayoyinki a kashe ta ce kashe su na saboda ana yawan damina ya dafa kan nata ya ji zafi rau ya ce ya kamata mu je asibiti ko ba ta yi musu ba saboda yadda take ji sun samu ganin likita don sun je international hospital ne sun ba ta tabbacin ciki ne da ita za'id ya yi murna kwarai amma ita babu yabo babu fallasa sun ba ta magunguna sun dawo gida amma fa cikin yana wahal da ita domin daga baya aman jini ta ringa yi dole suka nufi Egypt don ganin likitanta. Antikausar ce ta raka ta saboda a cewar Zaid ba zai samu zuwa ba saboda wasu dalilai da ya dawo ita tana ta kanta ta je don riƙe ta a can saboda matsalar ciwon zuciyarta saboda ya ci ƙarfinta ɗaukar ciki a gurinta haɗari ne. Sun so cire cikin ko da aka tuntuɓi Zaid ki ya yi shi dai a ƙyale ta za ta haihu haka dai aka haƙura ba a cire ba sai da ta yi wata uku a can sannan suka dawo murna gurin Zaid ba magana, amma ita Lulu tuni jikinta ya yi sanyi na rashin burinta, amma sai ta share sarkin haƙuri kenan. Yadda Zaid ya ɗauki son duniya ya ɗora wa cikin nan tunda cikin ya kai watanni bakwai, gaba ɗaya sai ta kumbura, ba ta iya yin komai zaici ke yi a gidan yake kula da ita sosai ranar wata asabar ce abbanta suka kai mata ziyara shi da abbanta tana zaune a falo ta miƙe kafa za'id na daddanna mata suka ja na kwankwasa kofa ana sallama za'id ya je ya bude suka shigo ta yunkura tana fara'a abba muktar ya ce a'a yi zamanki amma sai da ta miƙe tana fara'a da kanta ta shiga kicin ta kawo musu ruwa da lemo da dumbin nama da ƙyar take takawa da ganin yanayinta kasan cikin na matukar bata wahala kwarai kafin ta so zaidi ya karɓo ya kawo musu ta zauna ƙasan kafet ta rusuna ta gaida su suka miƙa zaid hannu suka gaisa yana rike da hannun abba muktar ya ce abba yaushe an tafi dausi za ta zo ya ce tana nan tafe yaushe ne tafiyar tasu zaid ya ce saboda kumburin nake son su koma ɗin dama gobe nake cewa zan je can Legas wajenka. nan dai suka shirya ranar da za su tafi sun jima suna hira gaba ɗaya duk sun tsorata da kumburin amma dai sun dake ba su nuna ba har suka tafi washe gari ne baba na sama ya zo duba ta shi ma dai hankalinsa a tashe yake washe gari ya ce su tafi egypt hakan kuwa ka yi wannan karan ma ba da za'id aka tafi ba har da mami da antifid dausi ko da yake ita ba tare suka tafi ba ta Lagos ta tafi a can suka zauna don a gidan abokin Abba Muktar suka sauka cikakken wata biyu suka yi sannan ta haihu ‘yan biyu mace da namiji gaba ɗaya yaran masu kyau da tsaya a zuciya yaran sun ɗauko komai na mahaifinsu macen ce kanta sol aka haife ta babu suma lokaci ɗaya lulu ta ji wata irin ƙaunar yaran ta shige ta haka uwa take son ‘ya'yanta amma ita uwarta ta ajiye ta ta barta anya kuwa za ta yafe uwarta? Hawaye ta ringa zubarwa saboda takaici kwananta uku da haihuwa, amma ta rame sosai kwananta biyar suka iso Najeriya tun kafin su sauka ta soma kokawa kanta, anya Za'id ba shi da wata manufa a kanta. haihuwa mai hatsari shi fa ya yi sanadin samuwar cikin a jikinta amma bai je can ba duk kuwa da tsabar murnar da iyayenta suke tuni an tafi dausi ta kula da damuwar lu'u-lu'u haka dai suka iso ta so a ce anti ta shige da ita gidan amma hakan bai samu ba tunda suka yi sa zaid ya yi rubuce-rubuce na murnar samun 'yan biyu duk abubuwan da ya yi ta yi buris da shi duk yadda ya so ya ga dariyarta ta ƙi tun ya ɗebe yara ya yi musu addu'a ƙaunarsu ta shige shi ba ta tambaye shi meye sunansu ba kawai dai ta ji yana kiran namijin da ammar macen kuma sumayya ta ga yadda abokan aikinta da matan da suke zuwa wasu ma bata san su ba abbanta ya yi mata hidima sosai haka shi ma uban gayyar don gata kam ta gan shi wato haka mace idan ta haihu take samun alheri take kuma jin farin ciki idan ta yi tunanin haka sai ta tuna fasan da aka haife ta Allah ne ya san kuncin da mahaifiyarta take ji da kuma 'yan uwanta wani irin tausayin mahaifiyarta ya kama ta gaskiya dole ta neme ta ko don ta ba ta haƙƙinta na haihuwa washe garin suna zaid ya same ta suna zaune ita da su maɗiya gaba ɗaya suka fita suka ba su guri ya gara so dab da ita tun da kuka dawo kin ki amincewa mu keɓe wai laifin me nayi ne ta zabga masa rara saboda wai bai san laifinsa ba ya ce ki min abuwa gaba ɗaya kin tayar min da hankali baki san idan kina fushi da ni ba ji nake kamar na mutu ya juya ya dubi su ammar da ke bacci ya ce ki kalli wannan kyautar in ba Allah ba wa zai ba mu ta yi buris da shi da ya ga ba ta da niyyar magana sai ya janyo ta ta zulle ta ce dakata me haka wallahi zai kafiya son kanka ka yi zamanka a Najeriya kuma da na dawo ma ka tattara dukkanin soyayyarka da kulawarka ka danka wa 'ya'yanka tunda kuwa dukkan lokacinka ka ba su ko baƙi aka yi sai dai a zo gurinka a karɓe su da an karɓo su za ka zo ka karɓa a gaskiya ba zan iya shiga ƙasar masar ba shine dalili na na ƙin zuwa amma ke haƙuri ba zan ƙara ba duk abin da ya faru ta danne shi ta fawwala wa Allah saboda dama ita lulu akwai haƙuri da juriya sun ci gaba da rayuwar farin ciki ita da zayid da yaransu suna samun kulawa sosai don dole ya amince aka samo mata mai raino. amma fa da ya dawo gida to renonsu ammar ya dawo hannunsa Yaran sun tashi cikin soyayyar uwa da uba ga soyayyar kakanninsu don Allah ne kaɗai ya san irin son da abban luu ke musu tun suna ƙanana yake sa ake ɗaukar masa su, ‘ya'yanta suna da shiga rai domin yadda ka san fure haka yaran nan suke ga su cikin kwalliya sosai San mahaifinsu baya so a yi masu hausa sun samu tarbiya a gurin mahaifansu shekararsu ɗaya aminsu suka samu canjin aiki zuwa saudiya hankalin luu ya tashi don ‘ya'yanta ba su da kowa sai mahaifinsu ta shiga damuwa don har sai da ta fashe da kuka. Abu Ammar, kana samun damuwa wai yaya rayuwarmu za ta kasance. Ya gano me take nufi amma sai ya nuna bai gane ba. Wai me ke faruwa ne? Bakinta na karkarwa ta ce, Su waye dangin ‘ya'yana. Dariya ya yi sosai ya ce, Karki damu ummul sumayya, wallahi in yau na mutu, yarana ba za su yi awoyi sittin cikin Najeriya ba, za su kasance cikin danginsu. Na san so kike kisan waye Zaid, lokaci bai yi kisan Zaid ba, domin saninsa a yanzu ba zai da ki da komai ba. Kisa a ranki Zaid uba ne da 'ya'yansa za su yi alfaharin kasancewarsa uba a gare su. Yau Zaid ya tafi Legas saboda nemansa da Abba Muktar ke masa, hakan nema ya sa ta shiga cikin kwamfuta ɗinsa ta shiga bincike da nazari da irin saƙonin da yake samu da wanda yake aikawa bata fahimci komai ba ta wata kwamfuta ta shiga bincike amma abun ya gagara dole ta haƙura a yanzu ta yaye amar da sumayya yaran suna da saurin girma in suka tafi wajen anti-kausar sai dare a yanzu sunanta ya ɗaukaka sosai saboda babu malama mace wacce ke haskakawarta kwata-kwata yaran baya son su yi hausa yadda ya kula sun fi jin hausa sai ya hana a ɗauke su zuwa ko'ina baya yi masu hausa saboda yana kishin yarensa ita ma lulu ta ja daga tana so su ji yarenta saboda haka in baya nan take musu hausa da yamma suka shirya zuwa jifatu dan za ta yi sayayya a lokacin yarenta sun kai shekaru hudu da haihuwa sun yi girma zaid ke jan motar a gaskiya suna da kyau kwarai za su baka sha'awa in ka gansu har ka ji ba ka san ɗauke idonka a kansu sun jeji fatu suka tara a rufe yake sai suka wuce country mall sun fita yin siyayya amma zaid bai fita ba ya yi zamansa ita da yara suka yi siyayyarsu sai da ta kammala ta biya ta fito sai ta kula babu su sumayya ta duba sosai sai ta tambayi ammar tana ina ya ce ta bi abbansu sai suka ƙarasa mota babu su sumayya nan da nan suka sanar da ma'aikatan nan dai aka hana fita aka kuma hana shigowa ana ta neman yarinya gashi a lokacin da jama'a sosai cikin wasu yara ta shige su ma irin yaran larabawa ne ta bi su har mota ba tare da iyayen yaran sun sani ba sai da aka duba motar aka ganta masu motar suka fito zaid ya soma masifa yayin da wacce ya fito yana cewa ba su san ta shiga ba haɗuwarsu ta sa gaba ɗaya suka tsaya cak zaid wancan ya faɗa yayin da matarsa ita ma ta kalle shi ta ce kana raye ka sa mutane cikin tashin hankali ya ɗauki sumayya lulu ta ɗauki ammar ya yi mota da sauri zai tayar ɗayan ya zare makullin ya ce yau ƙafar ka ƙafata ba zai yiwu ka sa mahaifinmu cikin wahala ba cikin tsawa ya ce yasir ka rabu da ni zan iya rayuwa ni kaɗai ba tare da ku ba wa ya ce maka ana fushi da mahaifa lulu ta ce masa ya zo su tafi gida a nan ya bi su suka isa gida tun a mota ya yi waya ƙasarsu ya ga za'id suna isa za'id ya ce yasir kar ka shiga rayuwata kaga 'ya'yana ga matata zan rayu ba wai sai da ku ba shi dai Yasir, sai haƙuri yake ba bashi lulu ta shiga ciki ta kawo musu cima irin tasu Yasir ya ce abba ya gano gaskiya ka zo mu koma gida kai ba zan koma ba a zuciyarsa ya ƙudiri aniyar barin najeriya a yau ko gobe don ya yi alkawari ba zai koma ƙasarsu ba sai bayan isha yasir ya tafi inda suka sauka Don zai ya nuna masa cewar ba za su koma tare ba a gaskiya lulu ta yi farin ciki Don da ganin yasir kallo ɗaya ta yi masa ta san ɗan uwan zayid ne ranar da dare sun yi kwance kowa da abun da yake tunani tana kwance ta yi kiran sunan shi ya amsa mata ta ce zayid saboda me kabar iyayenka ka fi ni sanin hukuncin fushi da iyaye ya ce dole ce amma mahaifiyata ta san inda nake ta san ki ta san ‘ya'yana domin na aika mata da hotunana ya yi murmushin dole ya ci gaba da cewa kina son jin labari na na rubuta miki ki je ki buɗe ki karanta ya miƙe ya jawo ta ki bari sai gobe sun kasance cikin farin ciki da safe da wuri ya yi wanka ya shirya ya ce zan tafi idan yasar ya zo ki ba shi wannan ta ce ina za ka da ba zai zo ya same ka ba ah ai zai jira ni ya amshi ammar ya kama hannunsa suka fita can ya dawo ya ba ta takarda ta karɓa ta ci gaba da hidimarta har wajen sha biyu tana zaune wayarta ta yi ƙara sai ta ga ashe baba na sama ne sun jima suna hira ta yunƙura ta nufi kwamfuta room sallamar su ammar ta sa ta fitowa tana zaune tare da su ammar sai ta tuna da takardar ɗazun ta ce, Ku yi zamanku, kar ku dame ni, zan fito. Suka zauna suna kallon katun ɗin da ta sa musu, amma na larabci ta buɗe takardar gabanta ya faɗi, haka kawai sai ta ji ba ta son ganin mai takardar ta ƙunsa, amma don dole ta so makarantawa. Assalamu alaikum, ya Anisa ta. na san za ki kasance cikin ƙunci a lokacin da kika ji saƙon da nake ɗauke da shi cikin wannan takarda. Na yanke barin Najeriya don ba zan koma mahaifata ba, ba na son raba ki da danginki, hakan ya sa ba na buƙatar tafiya da ke, ba zai yiwu in bar ki da na a ka ba, saboda haka na yanke igiyar aurena da ke igiya ɗaya, amma kar ki damu zan dawo gare ki don ina son ki. Kin daɗe kina jiye wa kanki irin wannan ranar, to dole za ta sammace ki, da fatan za ki yafe min, ina son ki cire yara daga zuciyarki. don ’yan uwana ba za su bar miki su ba, sai na dawo gare ki, ki kula da kanki, Za'id bin Hussein. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take faɗi tana nanatawa, Allahumma jirni fi musibati, a kirni khairan minha ta kuma faɗar la ilaha illa anta subhanaka inni min jihad balad wa darajatul shika wasu uku fa shama tatul ada kuka ya kubuce mata ta rasa mai ke damun ta a rayuwa ta juya a rayuwa ta yi rashin masoyi sufi yau ga za'id shi ma ya tafi kaiton rayuwa da ƙarfi ta faɗa wallahi za'id ko ka dawo na bar aurenka har abada kuka ya kubuce mata ta ma rasa mai ke damun ta a rayuwa a hankali ta miƙe ta ji ƙafarta ba za ta iya ɗauke ta ba ta yi kwance yana tausayin kanta ita dai ta hakikance ba su isa su raba ta da 'ya'yanta ba don su kaɗai ne gatanta cikin ikon Allah wayar mahaifinta ta shigo ta yi sallama ta ce, Abba kana ina? Ya ce, Ina gida, ina cikin matsala Abba. Kashe wayar kawai ya yi minti goma ya sada shi da gidan ‘yarsa a falo ya samu yaran na kallon katin ya ce, Ina umminku? Tana ciki. Ok, Sumayya kirata ta. Ta ce kar mu je, maza ki ce ta fito na zo. tare suka fito kallonta kawai da ya yi ya ji zuciyar shi na zafi don baya son abin da zai taba ta ta zauna tana gaishe shi kanta a sunkuye ta bashi takarda gaba ɗaya ya razana firgitarsa ta fito ta ce abba abin da nake gujewa kaina kawai sai ta fashe da kuka ya daɗe yana rarrashinta sannan ya ce ta zo su tafi ta ce abba ka bar ni a nan a'a ba zai yiwu ba haka ta bi shi kafin yamma labari ya kare ɗaya famili ɗin hajiyar gwale har rawa take yi don daɗi don ba ta son ganinta a cikin farin ciki ita kuwa lolo ta firgice don a zahiri tana son za'id ya bar mata soyayyarsa mai tsayawa a zuciya washe garin ranar wani tashin hankali ya same ta sumayya yarta ce an kawo taki za a kai gonakin abba suna wasa suka fasa abin tsautsayi ta ɗiba ta sha kun ji kuruciya kafin wani lokaci ta fita daga hayyacinta nan dai suka nufi asibiti kwakwaran bincike suka gano ya fasa mata hanta duk ƙoƙarin likitoci a ranar ta rasu lulu ta firgice gaba ɗaya ta fita hayyacinta duk rashin imaninka sai ka tausaya mata gwale suka ɗauki gawar suka kai an yi mata sutura an yi mata komai kamar yadda musulunci ya tsara dawowarsu kenan daga rubo gawar sai ga bakin larabawa sun kai mutum takwas cikin shiga ta alfarma daga jan bulo aka rako su nan falo alhaji ya kawo su an gaisa suka gabatar da kansu a matsayin iyayen zayi wadda suka zo tafiya da shi nan mahaifin lu'u-lu'u ya faɗa musu abin da ya faru da kaddarar da ya bari da takardar da ya bari gaba ɗaya sun nuna rashin jin daɗin su suka tambayi yaransa aka kira ammar ko shakka babu ga hoton zaid aka ce ina macen nan da aka faɗa musu rasuwarta gaba ɗaya sun kiɗime tamkar sun santa alhaji ya sanar da su ba su daɗe da dawowa daga binne ta ba babban cikinsu ya ce to allah ya ji kanta suna son haƙo musu gawarta za su tafi da a bar su a binne ta a can alhaji ya zaro ido don mamaki suka ce ba sa mu bar ta ba sanin aƙidar arab ya sa cewar a je a haƙo ta an haƙo ta an kawo ta suka buɗe ta suka rufe suka ce su za su tafi da ammar a kira mahaifiyarsa an yi kiran lo-lo ta yi shiru tana kuka hakika wannan wace irin masifa ce aurenka ya mutu yarka ta mutu ɗan tilon ɗanka da za ka gani ka ji daɗi shi ma za su tafi da shi kuka ta saki ta ce ita su bar mata ammar suka ce sam an yi an yi da su aka ba su yaron da gawar sumayya sun tafi da ibrahim da abba muktar wanda zuwa ya yi ya tarar ana kes ɗin don su je su ga ainihin mahaifar Za'id cikin gida ta shiga tana gunjin kuka yayin da baba na sama yake bata baki nan dai mutanen cikin gida suka san me ke faruwa hajiyan gwale ta ce Allah sarki yanzu haka ji suka yi uwar bata da asali ‘yar karuwa ce shi ne ya yi dabara ya sake ta ya turo iyayensa su karbi ‘ya'yan Lulu ta sake fashewa da kuka mai ban tausayi ta ce, Hajiya, ki daina aibata uwata, ina son ta, wai me yasa baki bata abba ta miƙe tsaye cikin takaici tana haɗa hanya ga baƙin ciki na cinta ta rasa me za ta kokawa a yau ta san rashin mahaifiya illa ce babba kuka take mara sauti ji take ta tsani mahaifinta wanda ya jaza mata bori za ta so a ce ta ga mahaifiyarta ta tambaye ta saboda me yasa ta yasar da ita kafarta ko takalmi babu haka ta fita ta ci karo da maruf ta ce kawu ma'aruf ba ni makullin mota ta zan je gida ya ce motar na waje wajen ne da jama'a bai kula da yanayinta ba ta ce ba ni gaya min inda take ya kwatanta mata ta fita da tsanar mahaifanta da kuma tsananin ina za ta ga mahaifiyarta tana ƙoƙarin fita ta ji murya mahaifinta yana cewa ina za ki bata nuna ta ji shi ba ta fice ko takalmi shi kuma ya biyo ta tana fita wata haɗaɗɗiyar mota ta yi fakin ta duba ta gawa ke fitowa ba ta yi gaba abinta ji ta yi an ce fatima ba ta juyo ba ta ji an ce lu'ulu'a ta juyo suka haɗa ido da abbanta ta ji yana faɗin hafsat kina raye lolo na jin haka ta gano kowa ce ce ta ci gaba da sauri ta shiga mota abbanta ya ce lu'ulu'a ga mahaifiyarki a fusace ta ce daga kai har ita ba na son ku, kun cuci rayuwata, na bar ku da Allah, zan rabu da ku har abada. Kafin ya yi wani yunƙuri ta shiga motar ta ta harba ta cikin wani mugun gudu. Ya iya da siga kamar shi ya rubuto, wannan waƙar tashi ce mu taka rawar azanto, inda idan yana yi baya yin kwakwanto, madar mai rubutu isa za ya furto. masarare ƙarshen tuka-tuka tik nan muka kammala karanta muku littafin 'yar tsakar gida kashi na biyu wanda zahara'u baba ya kasai mrs tijjani shu'aibu ringim ta rubuta wanda habiba matar Hussaini mai kilishi na kofar hausa kefi da kuma muhammadu musini cindo na garin hadari suka aiko domin karanta ku masarare idan allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe goma sha ɗaya saura kwata na safe mu haɗe ni da ku domin jin kashi na uku a littafin 'yar tsakar gida. Kuna iya ziyartar YouTube channel ɗinmu Nasarar mu TV da kuma Shahara TV ko kuma a kira mu a sifili takwas sifili takwas biyu bakwai sifili tara bakwai sifili bakwai domin neman ƙarin bayani. A madadin hukumar gudanarwa na gidan rediyon gwamnatin jihar Nasarawa da ke garin Kefi, ni ne naku Isa Abubakar Kare makarancin littafin nake muku fatan alkhairi. Bi salam. Isa Kare ya zo.